Mickey. tsayi matsakaici da tagarar jiki nesa da karfafa altes wani matashi mai fasa'ar salon kalaman waka mai shekaru kusan talatin da aifuwa yawancin yan jihar sun fara ganinsa a shekara ta bakwai cikin bidiyon wakarsa na farko a talabijin mai taken kuzina wato tabastaka yana yi da wani halin ba ruwana da jan magana game da tarihin wasan tabastaka altes ya bayyana cewa shi babban mai shawar salon magana ne tun yana lise bayan shiga jama'a shaharsa kan batutuwan soyayya cikin shirin Extreme Tour ya ba shi lakabin suna Altes wato sarkin soyayya ya ba mu dalilin shaarsa na salon magana Slam. Muna a jami'a ina tsammani a shekara 2012-2013 ne. Na ga wani matashi ya yi wani abu mai kama da salon magana da na tambaya aka ce min wannan shine ake cima kasida. Na fara saurare a wata rana na haɗu da wani matashi mai yin salon magana Ghana mai suna Bistel, ɗalibi na farko da na fara gani da yake wannan salon karin magana. Sai na tambaye shi har ina iyawa ya ce, kwarai kuwa abu ne mai sauki ina iyawa. A yau Altas ya buga faifai guda da ke kunshe da taken waka goma kuma yana kan aikin faifansa na biyu. Dukkan su suna magana ne kan halayar zaman rayuwa ta fuskar jama'a da kuma al'adu na Nijar. Ni ina sauraron al'umma da nake rayuwa a cikinsu. Ina sauraron maganganu fitintunun da suke damun al'ummar sannan ina ɗaukar darajar da al'ummar suke so a wani karo ina amfani da waɗannan ina fallasa wasu abubuwa da al'ummar suke ciki altasina da masoya sosai kamar bintu matashiyar yarinya da ke bayyana dalilin wannan ƙauna Haka ne ina son saurare wasanni Altes. Faifan shi na farko da na kalla sama wasanni ta bastaka ne. Tun lokacin ne nake zuwa ina neman wasannin da yake a saman YouTube ba wanda yake wuce ni. Baya ga mamman shugaban zauren majalisar eh, parlamentar da riyar, shi ne ɗan Nijar guda har yanzu da ya taɓa nuna wasansa a yayin wannan babbar haɗuwa ta 'yan wasan barkwanci ko dariya na Afirka. Haka kuma yana fafutuka kan batutuwan kiwon lafiya da tsarin iyali.